mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta shida ga watan Rabi'ul Akhir hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ta dace da safiya ta 28 ga watan tara miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗo mu domin mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna na fadilatu Sheikh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kan ta mishi a zaman mu da ta gabata mun yi karatu cikin fasali na ashirin da biyu inda muka yi magana akan abin da ya shafi at-tashahhud shi muka yi magana a kai, akai hiya kenan mun yi karatu mun karanta ta hiya wadda malam ya kawo a cikin littafin sannan mun karanta ruwayoyi mabambanta wasu nau'uka na tahiya da duka suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to ba mun kai karshe mun yi bayanin kalmomin tahiyan sai kalma ta karshe muka ce insha Allah ta'ala yau za mu yi bayani mai tsayi so da ya fi dukkan kalmomin bukatan bayanai masu tsayi ita ce kalmatu shahada na ƙarshen tahiya ɗin inda a ƙarshe abin da ake rufe tahiya da shi shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa lallai babu abin bauta bisa cancanta sai Allah da kuma shaidawa lallai annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne kuma manzansa ne wannan kalma kamar da dukkan wani musulmi bai bukatar sai an tuna masa cewa ita ce kalman da in mutum ya faɗa yake zama musulmi furuta wannan kalma yana sa mutum sunansa ta canza daga kafiri zuwa musulmi kamar yadda musanta wannan kalma yana sa mutum ya canza daga musulmin zuwa wanda ba musulmi ba a lokacin da mutum ya furuta wannan kalma ba a tuhumansa menene yake ya kudurce a cikin zuciyarsa ana masa hukunci ne da abin da ya bayyana daga gare shi a zahiri a zahiri ya faɗa kuma ya ce ya yi imani da kalmar to shi kenan kan wannan za a masa hukunci har sai wani abu ya bayyana daga gare shi a zahiri na musanta kalmar ko ya furuta da baki kamar yadda ya furuta kalmar da baki ko a aikace ya yi abin da a addinance wannan abin yana warware wannan kalmar me yasa in mutum ya furta ba a tuhumansa da menene ya furta a zuciyarsa akwai dalilai da yawa daga cikin dalilan guda biyu daya a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqulu ah, Allah madaukakin sarki ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغي عرض الحياة الدنيا التي kada ku ce ma wanda ya nuna muku a ya nuna muku alaman shi musulmi ne to kar ku ce abu mu yadda ba kai ba musulmi bane kawai saboda wani dalili na duniya tunda ya nuna muku kuma ya furuta ya ce shi musulmi ne to shikenan ku yarda shi musulmi ne sai in wani abu saɓanin haka ya bayyana daga gare shi dalili a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Usama bin Zaid Usama bin Zaid sun tafi yaƙi daga cikin yaƙoƙa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an dawo daga yaƙi sai suna ba da labarin kowa na ba da labarin abubuwan da ya fuskanta a filin yaƙi daga cikin labarin da usama bin Zaid ya bayar sai ke ba da labarin wani mushriki wanda da ya ɗaga takobi zai sare shi a filin yaƙi sai mushrikin ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce ko in kula shi ko na sauke wuyan shi kawai Usama yana faɗan wannan sai maganan ya faɗa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ce Usama yake na'am. A qataltahu ba'da an qalaha yace zo ka kashe shi bayan ka ji ya faɗi wannan kalman yace ashhadu an la ilaha illallah. Usama yake eh ya Rasulullah ya faɗa ne kawai saboda tsoron kar ya mutu. Manzon Allah ce hala shaqaqta qalbah ka tsaga zuciyarsa ne ga cewa ya faɗa ne kawai saboda kar ya mutu ba dan Allah ba Usamatu me zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fushi ran shi ya ɓaci kai Usama sai da yace har sai da ne fatan ina ma da sai da abin ya faru na musulunta so da yadda manzon Allah ya nuna fushinsa da ɓacin ransa game da abin har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ke cewa to ya za ka yi da wannan kalma a gaban Allah ta ji ya faɗa ko bayan da ya faɗa wa ga yayi wani abu da ya warware ba amma ko ka ce wai a ya faɗa ne kawai tsoron tsoron kan ka shi manzo Allah ce halla shaqaqta qalba shin ka tsaga zuciyar zuciyarsa ne kaga cewa ya faɗa kawai saboda kana take tsini a qataltahu ba'da an qalaha yace manzo Allah ya rinka maimaita wannan kalma ka kashe shi bayan ya faɗa ka ji ya faɗa ka tsaga zuciyar shi ne kaga cewa ya faɗa ne don tsoro a gane ku shi kaga ana mu'amalantar mutum ne da abin da ya bayyana ba ruwanka da mai ya kudurta a cikin zuciyarsa yasa Umar ɗan Khattab Allah ya kare da a gare shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi wata hutuba yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake rayu mutum zai yi ka kasassaba zai a wanda ya ga dama in za a yi masa hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a zuciyarsa akwai kaza a zuciyarsa akwai kaza a zuciyarsa akwai kaza yace to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam baya mu kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai shine nahkumu zawahid wallahu yatawalla sarair mu muna hukunci ne da abin da ya bayyana abin da ya buye kuma na Allah ne in ka bayyana mana mutumin kirki za mu mu'amalance ka da mu'amala irin ta mutanen kirki in ka bayyana mana kai mutumin banza ne za mu mu'amalance ka da mu'amala irin ta mutanen banza in abin da ke zuciyanka daban ne wannan ka ne da Allah a gane ku to wannan ita ce fa'ida ta shari'a to in mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا muhammadan الله ko اشهد ان محمدا muhammadan abduhu wa ما maluma suke cewa yana da buƙatar ya san cewa wannan kalmomi guda biyu da ya faɗa sun ƙunshi abubuwa guda takwas sun ƙunshi abubuwa guda takwas yadda da waɗannan abubuwa guda takwas ɗin su ne suka bambanta shi da wanda ba shi ba an gane ku rashin yadda da waɗannan abubuwa guda takwas ɗin to bai bambanta shi da halin da yake kafin ya furta kalman ba an gane suka ce abu na farko lokacin da mutum ya ce ashadu Allah ilaha illallah to sani cewa ya ce na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah. To akwai abubuwa guda hudu waɗanda suka bambanta shi da wanda bai faɗi wannan kalman ba. Abu na farko shine ya yarda cewa lallai akwai Allah. Ya yarda cewa lallai akwai Allah. Ya bambanta da waɗanda su suke cewa babu Allah. akwai waɗanda aqidan su su ba su yadda akwai Allah masu aqidan atheism atheist su sun ce babu Allah ba Allah shi da a larabci ake kiransu addahariyun Qur'ani ma haka ya kira su to ya aka yi suka samu ya aka yi duniya ta samu ya aka yi suka samu shine suka ga sai su baka theory na big bang theory da theory na charles darwin darwinism theory big bang theory yake cewa duniyan wani taro ne na wasu iska na wasu chemicals suke haɗe yau da gobe suka haɗu suka haifar da wani force wannan force ɗin sai ya fasa ta sai sama da ƙasa suka rabu sai haifar da duniyoyi kawai yadda aka samu duniyan Dama kuma sun kasa faɗan su wa'innan iskan ƙaddara haka ne, to su wa'innan iskan da suka tarun waye samar da iskan. In ma haka ne, to waye samar da iskan. Waye samar da kwas da ta fasa duniyoyin suka samu. An gane ya aka yi mutane suka samu sai su baka theory na Charles Darwin Darwinism theory cewa mutane asalinsu daga gogon biri ne F. Ya yi transforming zuwa Homo habilis, ya yi transforming zuwa Homo erectus, ya yi transforming zuwa aka samu man. Theory of, evolution. Shi eh haka ne kawai aka samu. Kuma ba abinda ba wani Allah da za a ce bari a ce a yana ɗaukar rai kuma ya rayar. A'a, kawai yanayi ne ke sa ka rayu, yanayi ne ke sa ka mutu. kamar da Qur'ani ya faɗa mana irin su cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr shi yasa kike su ad-dahriyun su ko yanayi ne kawai ke sa mutum ya rayu yanayi ne kawai ke sa mutum ya mutu amma kar ka zo ka ce wani akwai Allah a su ba su yadda akwai Allah ba kawai to lokacin da kace ashhadu an la ilaha illallah to dole ka bambanta da nan ta da cewa akwai Allah abu na biyu dole ka yi imani da rububiyar Allah maɗaukakin sarki sha ba wai kawai akwai Allah bane a'a kuma Allah maɗaukakin sarki shine ya halici komai shine mamallakin komai shine mai kaddara komai dole ka yi da wannan wanda wannan hatta mushrikai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi musu wa'azi ya yaƙe su a garin maka da sauran garuruwa sun yarda da wannan Kur'ani ya faɗa mana sun yarda da wannan Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna al-aziz ar-rahim Allah ce su mushrikan da zaka tambaye su wane ne ya halittu sammai da ƙasai za ce maka Allah ne sun yadda akwai Allah Allah shi ya halitta Allah shine mai tadbiril al'amura Allah shine mai sama, shine mai ƙasa, shine mai ruwa, shine mai fitar da tsirrai, shi yake rayarwa, shi yake kashewa. An gane In ya zama gashi kai musulmi ne, ka ce kai musulmi ne, ka ce ashhadu an Allah ilaha illallah. Amma kuma ka yarda akwai wani wanda zai baka abin da Allah bai baka ba. To so Abu Jahal sun fi kake. sun fi ka su abu lahab da kullum take tabbace da abi lahabin ya fi ka so duka sun yarda cewa Allah ne kaɗai ke yin wannan Qur'ani ya faɗa mana gumaka da suke bauta sun ce ina ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa to me yasa suke bautan gumaka suka ce a su suna tunanin su ba su da tsarki da za su kira Allah ne direct su kuma gumakan nan an yi su ne da duwatsu wasu da itatuwa wasu da kaza tunda ba su taba sa'a ma Allah wato su bari su faɗa ma duwatsu duwatsu kuma sai su faɗa ma Allah amma su yadda Allah ne ke yi ba su suke yi ba sun yadda ba gumakan bane ke yi Allah ne ke yi to kai da kai da wani gunki ko da sunan malam ko da sunan boka ko da sunan mai taimako duka haka ake cewa ko shi ana zuwa gurin shi neman taimako to gwanda su waɗannan da ƙur'ani ya sauka a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun fika kusanci da Allah dole ka yarda da wannan ba wanda zai baka arziki sai Allah ya ga dama ba wanda zai baka haihuwa sai Allah ya ga dama ba wanda ya isa ya shafe ka da rashin lafiya sai Allah ya ga dama ba wanda ya isa ya warkar da kai sai Allah ya ga dama shine abin da Annabi Ibrahim ya lissafa wa mutanensa alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin والذي أطعم أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين wannan shine rububiyar Allah madaukakin sarki shi ya halice ka kuma shi zai shiryar da kai zuwa ga abin da ita ce maslaha ga rayuwanka shi zai ciyar da kai shi zai shayar da kai shi ne in kai rashin lafiya shi zai baka lafiya kuma shi ne mai kadda rashin lafiyan saboda wata ni'ima daga gare shi kuma shi ne in kai laifi zai gafarta maka wannan ita ce rububiyan Allah maɗaukakin sarki to akwai waɗanda su anan imaninsu da Allah ya tsaya sun yadda akwai Allah sun yadda Allah shi ne halitta amma ba su yadda Allah nan ya cancanci bauta ba suna kyanke su a rububiyun masu aqidan daizin D-E-I-S-M daizin So sun yadda akwai Allah shi ya halitta amma kuma Allah nan ba za a bauta mishi shi ne Allahn da suka yi imani da har yake cikin national prayer ɗinmu. or God of creation ko direct our noble cause a God of creation din hmm, aqidan rububiyun. eh akwai Allah amma Allah ya tsaya a halitta ne ya halici duniya ya halici mutane menene mutanen da ya halitta a duniya za su yi ba ruwan Allah a Allah karka sa baki ka tsaya can halittar da kai na duniya kai halitti mutanen duniya shi shikenan shine god of creation to akwai wanda anan tauhidin su ya tsaya a nan tauhidin su ya to abu na uku shine uluhiyar Allah ka yadda akwai Allah ka yadda Allah shine mai ikon komai duniyan tasa ce sai da ya ga dama zai da duniyan sannan kuma sai ka yadda cewa babu wanda ya cancanci bauta sai shi yana da haƙƙin a bauta masa bauta mata bauta ma Allah madaukakin sarkin nan kuma in all ramification na rayuwa. Za ka bauta wa Allah a masallaci, za ka bauta wa Allah a kasuwa, za ka bauta wa Allah a ofis, za ko duk inda ka samu kanka za ka bauta wa Allah. So da anan ma mutane sun kasu gida biyu, akwai masu a aƙidan almaniyanci, duniyanci, secularism, su sun yadda akwai Allah shi halitta ya cancanci bauta amma kuma tsakanin bautan tsakaninsu da Allah a masallaci ne ko a aikin haji spiritual bauta amma ya za su yi zaman aure Allah ba ruwanka ya za su yi kasuwanci a Allah ba ruwanka ya za su yi tsarin shugabanci da kaza Allah ba ruwanka shine in kana tattauna matsala da su ma kace Allah ya ce malam ba addini muke a nan ba secularist kenan shi ya sabauto har ayi yi majalisar dokoki na ƙasa a ce to za a yi child right act za a yi marriage dispute act za a yi land act za a yi kaza akwai na Allah amma suna ganin a'a Allah zai da ta cewa a nan yanzu mu ne mu zauna mu tsara yadda za mu yi kayan yanzu mu ne mu zauna mu tsara yadda za mu yi kayan mu to su kuma masu wannan aqidar malaman musulunci su raba su gida uku karkashin ayoyi guda uku ne na cikin suratul ma'ida wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun ko fa ulaika humuz zalimun fa humul kafirun haka Allah ya ambata su a jere guda uku eh akwai dokan Allah ya za a yi aure ya za a yi zaman aure ya za a yi kasuwanci ya za a yi shugabanci ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya zan zauna da makoci ya me haƙƙin ƴaƴana me haƙƙin matana me haƙƙin iyayena me haƙƙin kaza ba abin da Allah bai bayani ko amma kuma sai shi ma zauna sai tsara nashi waɗanda suka kishiyanci na Allah ya kuma har ma ya ce duk wani dokan da ba wannan ba yana kasan wannan abin da ke rubuce a first page na constitution na Najeriya kenan ko duk wata doka in dai ba wanda ke cikin wannan ba to a kasan wannan yake har zalunci har da Qur'ani har da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zalunci to duk masu irin wannan dokan malamu sun ce sun kasa su gida uku based on wannan ayan based on tafsirin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi akwai wanda yana mu'amalantan wannan dokan kuma har ga Allah yana ji a ransa cewa dokan ita ce ta dace da ɗan adam ba dokan da ke cikin alkur'ani ko yana jin cewa daidai suke da dokan da ke cikin alkur'ani wannan arni ne kafa'an ko shi ne liman ko shi ne liman arni ne ya ji cewa ga wata doka ga wani constitution da ba Qur'ani ba ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daidai yake da Qur'ani daidai yake da sunnan manzon Allah ko ma a ya mafi har ma in ka kawo masa dokan Qur'ani ko sunnan manzon Allah ya ce maka yanzu ana 21st century ne wannan arne ne ko shine limamin ko shine limamin garin su arne ko ya ce shine musulmi wannan arne akwai wanda shi kuma tsaban ko jahilci ko kuma tsaban raunin zuciya amma ya yadda yana ji ya yadda cewa dokan Allah fa shine gaba ya yadda cewa shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne gaba amma saboda ko jahilci ko saboda tsaban raunin zuciya ba zai iya tsayawa tsayuwar daka kar a yi wannan dokan ko kuma a bijire mu wannan dokan an gane ku to shi kuma shine fada fa ulaika humul fasiqun shi ma har yanzu abin da yake laifi ne sunan shi fasiki so daga dokan Allah ya bari yayi dokan wani ga dokan Allah ya bari yayi dokan wani an fahimta ku wanda ya kubuta wanda ya kubuta shi ne wanda ya bar wani dokan da ba na Allah ba ya aiki da dokan Allah sai a inda Allah maɗaukakin sarki ma ya san cewa wannan ba zai taɓa iya ba ya ta ƙarfin shi. An fahimta ku? To wannan a nan wasu su kuma suka tsaya. A nan wasu suka tsaya. To bayan mutum ya yadda da akwai Allah, ya yadda Allah shi ne mai halitta, ya yadda babu wanda ya cancanci bauta kuma a ko'ina sai Allah a dukkan wani abu na rayuwa Allah shi kaɗai za a riƙe ne za a sa shi gaba shi ne zai ce yi kaza shi ne zai ce bar kaza zan yi abu iri kaza ya Allah ya ce ai ya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta to abu na hudu shi ne imani da da sunayen Allah da sifofin Allah maɗaukakin sarki A nan ne kuma ahlus sunna suka bambanta da waɗanda ba su ba ahlus sunna sun yarda cewa Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye yana da siffofi, so da Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya ce lallai Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kyawawa in za ku yi addu'a ku roƙe shi da waɗannan sunaye qul da Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna Allah ya ce in za ku yi ku ce ya Allah ko ku ce ya Rahman Allah ya ce kowanne kira kuka yi Allah maɗaukakin sarki yana da sunayen kyawawa. Allah yana da siffofi kamar yadda siffanta kansa da shi. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna har zuwa ƙarshe. To ahli sunnati wal sun yadda da waɗannan sunayen sun yadda da waɗannan siffofin kuma ba sa kifi. mana ba sa kwatanta su ce to ga yadda jin Allah yake, ga yadda ganin Allah yake, ga yadda hannun Allah yake, ga yadda kafan Allah yake, Allah yake yana da hannu, ya yake yana da kafa, bal ya dahu mabusu tsakani yunfiku kaifa ya sha, ya tabbatar yana da kafa yau mai shafu an saƙin wa yuda'auna ila sujudi fala ya yastati'un ya tabbatar yana gani wallahu basir yana ji Samia ko haka ba to amma ku kwatanta ya yake ahlus sunna ba sa wannan abin da Allah yake so mu sani shine yana da shi ya yake ya abin yake Allah bai ga da mu sani ba shi sa ya faɗa mana bila takyif wala tamthil ko ba ma kwatantawa da wata sifa daga cikin sifofin bayansa. wala ta'til ba ma korewa ba ma ce a ah, babu akwai wanda su haka suke sai ce a sai dai mu tabbatar da sunan amma sifar ba za mu tabbatar ma Allah ba ahlus sunna ba sa wannan ba sa wannan to waɗannan abubuwa guda hudu a takaice yin yadda da su da imani da su da kuma a gansu a aikace a rayuwanka shine fa abin da ka faɗa cewa ashhadu an la ilaha illallah shine abin da ka faɗa cewa ashhadu Allah la ilaha illallah ka da akwai Allah ka da babu mai ikon yin komai sai Allah ka da Allah nan shi kadai ya cancanci bauta sannan kuma ka da cewa Allah madaukakin sarki da sunaye da siffofi waɗanda shi kadai ya kadaita da su kamar da Allah madaukakin sarki ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake tamka ga Allah kuma Allah maɗaukakin sarki shine mai ji kuma mai gani kaga ya tabbatar maka kansa siffan ji da siffan gani amma ya tabbatar maka cewa ba irin naka bane ba irin nawa bane kuma ba wani abu bane mai wahala yasa ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna a Najeriya a cikin khutbatul haja ɗinsa akwai wani kirari da yake maganin Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah maɗaukakin sarki shine al-basir alladhi yubsiru dabiba namlatin sauda fi lailatin zalna wa hiya mashiya ce Allah shine mai gani wanda yake ganin baƙin tururuwa a cikin baƙin duhun dare akan baƙin dutse kuma tana tafiya kai kai saka yi wannan gani sura laisa ka mithlihi shai, Allah madaukakin sarki babu wani abu wanda ya tamka da shi to yadda da wannan shine fa ya kunshi fadin ka ashhadu an la ilaha illa Allah lokacin da kace ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma kunshi abubuwa guda hudu za ku sha abubuwa guda hudu wanda da ikon Allah a zama ta gaba za mu tattauna su insha Allah ta'ala saboda mu fahimci kalman shahada mana ba kawai faɗa bane ba kawai faɗa bane wanda a gaba akwai babin da zamu zo mu karanta hisu muslim wanda zamu yi bayanin abubuwan da kuma suke warware su ko abubuwan da kuma in ka aikata kowanne ka aikata zai warware shi yanzu sai ga ba musulmi ba wanda yana da matukar muhimmanci a fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am wa alaikum salam amin eh eh ana magana ne da mutane wanda suka da su musulmai ne ko a ina suka tsanci kansu in dai har ka da kai musulmi ne to ko a ina ka tsanci kanka wannan shine dokar Allah a kanka ka fahimta yi. yawwa Eh. Eh. ya danganta da aljanna kake so ko wuta kana sanata ko ɗan majalisa ka je yi shekara hudu wani ƙoƙari ka yi wajen wannan constitution ɗin, wannan constitution da ake amfani da shi wani ƙoƙari ka yi wajen a gyara shi ko kai ma ko ka bi dan abiyar rima ne a sha kiɗa in ka je lahira ja ga Allah bayani ai kai musulmi ne ai kai musulmi ne an fahimta ku yanzu mutane abubuwa nawa ne ake yi waɗanda abubuwa da yawa waɗanda kafirci ne kasan amma mutane nawa ne ba su yi ba kuma sun zauna lafiya yanzu misali in mutum ya shiga majalisa ko majalisar dokoki na jiha ko na ƙasa ai suna za a ga mutum ya zo ya tsaya wajen sandan nan ya yi rukuni wannan kafirci ne kanta ihra'u sunna wa ikmadul bid'a wa shaykh Usman bin Fodi inhira kufur a mutane ne suka shiga basu ba kuma me ya faru da su lokacin da aka mai Isa Ali Ibrahim Fantami hasibahullahu ta'ala screen na minista yayi kuma ba yi ba bai zama minista ba bai gaba ya sauka ba Malam Jabir Sarimi mai hula da yanzu yake commissioner of religious affairs na Sokoto da ya shiga yayi An rauni kawai tsaban mutuwan zuciya ne wallahi mutuwan zuciya ne irin na musulmai masu fada amma ba wai abu ne da ba zai canza ba da mu musulmai da wanda ba musulmai ba tuwa suka ce yawa gudu mu ce mu musulmai ne ba mu yadda ba ba za a canza ba mutuwan zuciya ce kawai Allah ya sa mu gani suka mu Allah ya shiryar da mu na'am eh eh yace sujudu tilawa da muka yi magana akai a sallah sai mutum aka yi sujudu tilawa sai aka dago to liman kuma mu zai yi jisatul istirah a ba zai yi ba zai yi jisatul istirah ka gane ku ba zai yi ba sujudu tilawa ne wannan wani dalili ne ka wannan yasa aka yi wannan sujudu wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله